Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi. A ah, ah, ah, daju, ina za ki fito a fusa cikin yin ina za ki je haka? na ne a ɓace. Shi kenan ni na zama an maida ni hoti ho. Shi kenan ni an maida ni gaula a rayuwata. Shi kenan ni yanzu kullum ba da kwanciyar hankali. To wai ke da waye ne hajiya wa ɓata miki rai. wallahi tallahi duk wanda ita bani na rantse da Allah bani na sanya sai na rama wallahi wallahi tashi su zan gaba ɗaya ina gani wai mafi sauki in tashi su wai ke da yan hayan ki ne dama da waye dama ni da su ne ma ai lafi ki ne ai lafi ki ne ne hakurin ne hakurin ne hakurin ta kurma yayi haka hakuri hakuri ba irin hakurin da ba na yi wallahi wallahi wallahi laifin ki ne da suka bar suke suka samu dama har suke cin kashin saka dama gidan nan wallahi da ni suka hadu da sun shiga tattayin su da duk nayi maganin su wannan kake yi ah. me ba na yi na yi halo kokon na yi gwale ba abin da ban ba sun ki to me kuma zan yi musu ai na ga miki ba wani abu da take wallahi in ni ne zura zan musu ko da musu idan zan yi ai dan haya zuma ne sai da hayaki dan haya kuma kamar lakwalakwa ne na yadda. Ah, kuma da ina da ke nan ni ya bursa take burge ni da na baki shawara take dauka. A ayo a baka sani ba yawon duniya ta ne a banza ne. Ah, to wace kasa ce wannan yar iska kafar wannan tsinanniyar kafa ba ah, ta taka ba. Na sani. A wannan kafar da kake ganin ta ta taka kaya ta taka yashi. ba inda ba abin kasar da ban taka ba a duniya ne. Ai shi yasa ke da man da baki shawara to tuni yake miki. Saboda haka ido nan a buɗe ike ni ma duk abin da aka dora ni akai to akan gwada ban haka sani. ai wallahi da a hannu suke waye ne hayan naki da muzurai ko da ringa musu da tun sun shiga tattayin su Allah shawara ka tayi a to kuma Allah shawara ka tayi to ni yanzu nan baya ma zan je nan wajen mai gidan mai anguwa ni kuma nan zan wajen aminiya ta tambaya. Allah sarki tambaya. Tana nan? Tana nan. Allah sarki je ba yau A da ba mana rayuwa ke na yi. To dan Allah in kin je ki ce. arziki haka muke da ita. Kin kashe mu da ita. Zan gaya mata. Ai ni ma ta wajen nace. Ni ma mai unguwan muna mutunci ka gaida mu. Azai je in Allah yarda. Ai da daurin gindin san ba ka ba da tana ai. Ah ai mai unguwa haka idan sa haka yake. Kuma hannun sa haka yake. Ah shi ai ko za ka yi ta kama in dai ka zo kai ga gaisuwa kai biyayya shikenan kuma ke gashi hannun jike ma haka yake eh a shi ne a ki gashe ta na san dalilin eh ki gashe ta daga nan ma zan biya gurin alhaji sallan ma eh ki gashe ta eh ki gashe Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishadi cikin sauki